bismillahir rahman rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa da alwahada a farkan tv channel youtube da take kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma nishadantarwa ah, ga duk wanda yake fama da wata rashin lafiya kuma ya yi magani ya yi magani na wannan rashin lafiya amma bai samu sauki ba bai samu waraka daga wannan rashin lafiyar to a yanzu a cikin wannan bidiyon zan ba mu wani sirri daga cikin sirruri na alkur'ani mai girma wanda tabbas idan ya lizamci karanta wannan aya wadda take dauke da wannan da sirrin waraka da yaddan Allah zai samu waraka daga wannan ciwo da yake fama da shi ko da ko wace irin ciwo ne saboda babu wanda yake sanya rashin lafiya babu wanda yake ba da lafiya sai Allah subhanahu wataala Allah kadai ne zai iya sa ka samu waraka Allah kadai ne zai sa ka samu lafiya ga duk wata cuta da take damunka na'am akwai asbab komai na da dalili yana iya kasancewa dalilin shan magani ka samu waraka dalilin kaza ka samu waraka to kuma daga cikin dalilai na samun waraka akwai alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa wani nazila min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin saboda haka alqur'ani rahama ne alqur'ani waraka ne ga duk wata cuta da take damun dan adam kama daga cutan ahalak na ɗabi'u marasu kyau zuwa cuta na jikukunan saboda haka abinda muke roƙo gare ku idan kuna son ku rika samun waraka daga cututtuka to a dogara ga Allah a sawwala al'amari ga Allah a kuma bi asbab na samun waraka kafin faɗi wannan aya wadda take dauke da sirri na samun waraka ina roƙon arzikin ku da ku duba daga ƙasan wannan bidiyo na ku wanda kuke saurara a yanzu na da wahada a farkan tv za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana alaman subscribe sannan za ku ga alaman kararrawa ya fito ku danna alaman wannan kararrawa din wannan zai sa muna ɗora sabon bidiyo a sanar da ku za ku rika samun bidiyon mu masu ilimtarwa masu bayani akan maganin gargajiya da gaggawa da zarar mun dora idan ku ku riga ku mana subscribe to ba sai kun abin nan ba shikenan ku danna mana like sannan ku yi comment kuna iya yin tambaya akan abin da baku gane ba wannan aya ta waraka ga kowace irin cuta da take addaban dan adam ita ce mutum zai karanta bismillahir rahmanir rahim wa iza maridtu fa huwa yashfini bismillahir rahmanir rahim wa iza maridtu fa huwa yashfini bismillahir rahmanir rahim wa iza marittu fa huwa yashfi kana cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai idan ba ni da lafiya shi Allah ta'ala shi yake ba da waraka duk wanda ya lizumci karanta wannan aya a lokacin da yake fama da wata rashin lafiya da yaddan Allah zai samu waraka da gaggawa kuma ana son mutum ya rika karantawa yana maimaita karantawa aƙalla ya karanta wannan ayan su dubu a kullum idan kana wuridinta akan kowace rashin lafiya da ta dame ka to da dan Allah za ka samu waraka daga wannan wato wannan rashin lafiya ɗin wannan sirri ne daga cikin sirorin alkur'ani kamar yadda muka sani kur'ani waraka ce kuma Allah ta'ala shi yake ba da waraka kuma ƙur'ani zancen Allah ne saboda haka idan kai tawassuli da alkur'ani kai kamun kafa da ayoyin alkur'ani ka sawwala al'amarin ka eh, ga Allah subhanahu wataala to babu hotar rashin lahiya da za a ce ta gagara wadda mutum ba zai samu waraka ba saboda haka na ba ku wannan sirri fi lahi kar ku manta ku danna eh, subscribe na alwahada a farkan tv domin ku rika samun bayanai da suka shafi lafiyar ku, bayanai ne ilimtarwa akan ku. muna bayani akan magunguna na gargajiya magungunan mu na gida wanda za a rika samun waraka da yaddan Allah mun gode ku ci gaba da kasancewa da alwahada african tv mun gode wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh